rahotannin da ke fitowa daga cibiyar dakile cutuka masu yaduwa a najeriya ncdc na nuna cewa kawo yanzu an tabbatar da mutane 254 da suka kamu da cutar coronavirus ko covid-19 a fadin kasar yadda daga ciki 44 suka warke sai kuma shida da suka rasa rayukansu wannan sabon gididdiga da aka samu na mutane 16 da suka kamu da wannan cuta ya nuna cewa har ila yau jihar lagos ita ke da mutane goma sabbi sai guda biyu daga birnin tarayyar najeriya abuja sai wasu biyu daga jihar oyo sai ɗaya daga jihar delta a inda a karan farko jihar katsina ta samu mutum ɗaya na farko wanda kuma ya kasance likita ne da yar saransa a garin daura da ke jihar katsina Ga yanzu dai jihohin da ke dauke da masu wannan cuta dai sun haɗa da jihar lagos sai birnin tarayya abuja sai jihar oyo da edo da bauchi da akwa ibom da kaduna da ogun da enugu da ekiti da rivers da benue da jihar ondo da kwara da kuma delta da katsina jihar naija na ɗaya daga cikin jihohin da ke ɗaukan matakai na dakile bazuwar wannan cuta kasancewar tana makwabtaka da birnin tarayyar najeriya abuja da kuma jihar kwara da nan ma aka samu rahoton wasu mutane biyu da suka kamu da cutar da kuma mutuwar mutum ɗaya ya sa ta ɗauki matakai na karta kwana domin dakile bazuwar wannan cuta kamar da kwamishinan lafiya a jihar dr muhammad makun sidi ya shaida min ta wayar tarho. kusan mutane ashirin da bakwai a wurin da muka killance don sun cuɗanya da wani da ya dawo daga Lagos. musu wannan din da ya dawo daga Lagos ba mutum da yana da cikin ka'idodi cewa duk wanda ya fito daga sashen da ake da irin wannan annoban Fulani sun cuɗanya da shi ba mu tabbatar da sakamakon nashi ba. ga dalilin su kenan inda ya ce yanzu haka akwai mutane ashirin da bakwai da aka killace inda ake duba su, bayan da suka yi mu'amala da wani mutum ɗaya da ya zo daga birnin lagos a waje ɗaya kuma shugabannin majalisar dattijai da na wakilai sun bi sahun sauran 'yan najeriya wajen nuna rashin jin daɗin su dangane da yadda ake raba kayayyakin masarufi domin rage raɗaɗin wannan cuta ta coronavirus a najeriya kamar da su ma wasu talakawan suka shaida man a tallafin da ake ba mutane eh, zuwa zuwa da biyar ai har yanzu mu da waɗansu mutane har yanzu ba mu san ana ba da tallafin nan ba ya kamata a ƙara yaɗa maganar tallafin nan tunda wannan larura ta taso waɗansu ma ba su san ma gwamnatin tarayya da tana tallafi ba kamar irin irin ni ban da jiya da na ji ko shekaran jiya ji an cewa wai dama ana ba mutane dubu biyar dubu ashirin waɗansu yawancin talakawa ba sani ba gaskiya yi dai ake mu dai muna je ana hudu ana rarrabar da taimako ana rarrabar da kuɗaɗe da abinci amma wallahi gaskiya wallahi tallahi ba mu gani a ƙasa ba tsakani da Allah in za a raba wannan abu a raba shi tsakani da Allah ko ba gaskiya ba Babin Jibrin murya Amurka daga Najeriya.